الله الرحمن الرحيم باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما قال رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر قال رحمه الله تعالى حديث جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب خرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر قال رحمه الله تعالى حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة أخرجه البخاري في كتاب مواقف الصلاة باب فضل صلاة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين <clears throat> وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan yammaci a ɗaya ga watan Zulhijja bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu domin ci gaba da karatu cikin littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na babban malamin mu Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah muna fatan Allah ya datar da mu idan Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu shiga sabon babi inda malam ya masa inwani da cewa باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما معنى da ديكي نونا falalan sallolin nan guda biyu da sallan subahi da sallan la'asar da kuma muhimmancin kiyaye su da kulawa da su حديثنا فرق بابي شنو حديث أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرم حديث لك أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الله يقال يدق ديشي cewar manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce ya suna cancanjawa game da ku suwa mala'ikatun billai wa'yansu mala'iku ne da daddare wa mala'ikatun bin nahar da wa'yansu kuma mala'iku da rana da yini Ita ta'aqabuna fiko. wannan larabcin ba shine al-lughatul mashura ba wannan larabcin bai shahara sosai ba watan da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka larabci ne wanda ya samu goyon baya na wahayi asali abin da shahara a yaren larabawa shine ya ta'aqabu fikum mala'ika in ka samu jami'i a gaba mala'ika ka samu fi'ilin da ya gabaci wannan jami'in da yake magana akan wannan jami'in ba a hada jam'i biyu asali fi lokacin mashhura yanzu misali ba mu shigo cikin masallacin nan ba sai mu ce dakhalu al-musalluna su wane ne al-musalluna din ba mu ba jam'i ne to asali a lokacin mashhura shine ka ce dakhala al-musalluna dakhala al-musalluna dakhalu al-musalluna hadhihi lughatun qalila wannan harshe ne ko ce dialect ne na larabci wanda bai shahara ba kuma ana kiransa lughatu akalun al-baraghi lughatu akalun al-baraghi al-baraghi jamu burghus ko menene burghus kudin cizo kudin cizo sun ciccige ni asalinsa akalani albaragis ko akalatni albaragis sai aka ce akaluni albaragis manzo Allah ce ya ta'aqabu na fiko wato wayansu mala'iku ne suke cancin aiki gube da ku kuma wannan yaren hazihin loka kamar da muka ce tunda ya samu goyon bayan wahayi to luga ce mai karfi sosai kuma ana la'akar da ita kasance wata bata shahara ba wannan kuma ba komai bane tunda mun samu a cikin hadisi an gane ko domin ana samun hujja ana karfafa yare ne da hujja daga hadisi ko qur'ani ba a karfafa qur'ani da hadisi da wata hujja daga larabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'yansu mala'iku ne kashi biyu suke canjin aiki a kanmu canjin aiki kamar yadda kana da makaranta ko kana da ma'aikata ko kana da shago kake da masu gadi da suke canjin aiki akwai mai aikin dare akwai mai aikin ne wannan zai zo ya karfi wannan wannan zai zo ya karfi wannan to haka wa'yansu mala'iku suke game da mu wannan kuma ya nuna cewa Allah maɗaukin sarki cikin sarautarsa da ikonsa yana da ma'aikatan mala'iku kuma ya samun musu ayyuka daban-daban akwai mala'ika mai kula da rabon arziki mika'ilu akwai mala'ika mai karɓan wahayi jibrilu akwai mala'ika mai busa ƙaho israfilu akwai mala'ika mai karɓan rai da 'yan aikinsa suna da yawa malakul maut na guda ɗaya ne. domin mun samu aya wafat rusuluna wa hum la yufarritu ya nuna cewa yana da yan aiki yan aiki da yawa yana da mala'ika mai kula da wuta malik yana da mala'ika mai kula da aljanna ridwan Kana da mala'iku masu rubuta ayyukanka na alkhairi ko na sharri raqibun atid kana da mala'iku masu kiyaye rayuwarka baki daga wani haɗari. An ko? daban da raqibul da'ati ar-raqibul atid yuhafizuna ala a'mal al-bashar wal hafazatu malaiku ake kiran su al hafaza su suna kula da munin hakida cinna ka za ka cije ka sai su kauda kai kunama za ka cije ka sai su kauda ita maciji zai harbi ka sai su kauda maciji duk wanda aka suka bari ya auku to wannan kaddara ce dole sai ta faru sai su kauce idan suka kaddara ainihin kaddara kawai sai su kauce suka ga mutum ya accident sai ga mutum ya samu kaza ya samu kaza wa'annan mala'ikun su ake kiransu alhafazatu lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yahfazunahu min amrillah suna kiyaye mu daga al'amuran Allah subhanahu wata'ala to ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar anan ana nufin al hafazatu an gane ko kuma suna da yawa suna da yawa kwarai da gaske canjin aiki suke akwai masu aikin dare akwai masu aikin gini ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر amma kuma wajen canjin sukan haɗu ne game da salloli guda biyu sukan haɗu sallan subahi suka kuma haɗu da sallan la'asar kenan masu aikin da sukan sauko daga sama daidai lokacin la'asar lokacin aikin su ke fara idan suka karɓi aiki daidai lokacin la'asar za su ci gaba da kiyaye mu baki ɗaya har zuwa su zaki. aikin su ya ƙare na wannan rana ce na wannan dare a daidai wannan lokacin da muke sunan su zahi suna kulawa da mu suna da ajiye aiki shi kenan sai mala'ikun yini sai su sauko daga sama su zo su karɓi aiki daga gare su su kuma waɗannan da suka suka kwana suna aiki sai su haura da ayyukan musamman muna fata an gane sai su haura sama wajen Allah subhanahu wa ta'ala su bada rahoto yadda suka samu sa suna aikatawa saboda haka canjin wa'annan lokuta ne guda biyu da la'asar da kuma da subahi me yasa domin muhimmancin sallan subahi da sallan la'asar kakaf salloli ba kiɗa suna da muhimmanci amma don Allah ku gaya mu akwai salloli guda biyu da Allah ya rantsa da su a cikin alkur'ani mai girma su ne rak Allah ya rantsa da su ba zai gaya musu wal asr wal fajr wal asr salatu al asr wa in qa wa in kana ba'd al ulama yaquluna wal asr wad dahr amma salloli guda biyu da aka rantse da su domin mahimmancinsu su ne sallan la'asar da sallan subahi wata ayar tana cewa aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana qur'an al-fajr shine salatul fajr inda mufassirun suka fassara إن قرآن الفجر كان مشهودا أي إن صلاة الفجر صلاة الصبح يشهدها الملائكة ملائكة سنة زواتي شيدا da mala'ikun aikin dare da mala'ikun aikin yini sukan zo su haɗu su shaida yadda ake sallar su bai malama suka ce da aka yi shiru akan sallar da asar a cikin wannan ayar inda qur'an al-fajr aka ce as-sukutu alhu dalla ala annahu mazkur kasancewar an shiru a akai yana nuna cewa bimdan har da sallar la'asar a ciki inna qur'an al-fajr kana kuma shi yasa ta kaf sallolin nan guda biyar babu sallar da ake so ka tsawaita ta kamar sallar ne haka da gungun mala'iku guda biyu sun haɗu na aikin dare da na aikin rana duk suna nan suna shaida ayyukanmu yana da matukar muhimmanci ka kasance a matsayinka na musulmi kana gurin a wannan lokacin a kana bacci ba kuma yana da kyau liman ya tsawaita sallah fi salatu subhi jama'a mun fahimta wannan sunna ne amma masu je liman ka je ka karanta mutane sun ka bukara gari ya waye fi sabilillah abin da ake nufi ba kenan yawa ta bana na zafi yayi wa'azi da qur'an al-fajr kana mashhuda abin da ake nufi ba kenan kana kuma lura har ila yau a bayanka akwai tsofaffi akwai dattawa a bayanka akwai marasa lafiya wataƙila akwai mata masu bi suna kula da ƴaƴansu saboda haka sai ka lura da wannan yace ya ya'ruju allazina batu fikum wanda suka kwana cikin musannan su haura sama fa yasaluhum rabbuhum sai mahalicin su Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye su me yasa zai tambaye su bai sa abin da ke gudana ba ya sani wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya sani amma kuma yana tambayar su domin ya alfahari da bayinsa a gurin sa kuma ko kun san Allah ya fi ji da mu akan mala'iku mu ne masu sa'a amma Allah ya fi ji kun san Allah ya fi ji da mu fiye da mala'iku سو مخلوقون من النور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جبناتهم الطاعة أما لوكو سمع الله يتيب سوزيها لتيمو سيسكي آه، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك من الله يتيمو سوزيها مجم إني أعلم في هؤلاء الخير الكثير ما لا تعلمون ذاك الله ينجدني ranar tsayuwan arafa hadita inganta cikin sahih bukhari ranar da ake tsayuwan arafa sai mutane daga faɗin duniya baki ɗaya sun haɗu fi arafat al'arafa sai Allah maɗaukin sarki ya sauko bi jalalihi nuzulan yaliqu bi zatihi subhanahu wa ta'ala daga sama ta bakwai zuwa sama ta farko sai ya tattara mala'ikunsa baki ɗaya sama ta farko sai ya ce ku kalli bayan Allah nan sun taho dukkan dukkan babu wanka babu turare babu yankan farce babu aski. aski tasan nan birjik fi maidanin arafat sai ya ce da mala'ikunsa da Allah ku gaya ma'. wa huwa a'alamu jini wa a'lamu minhu yace mala'iku na ku gaya min wa'annan mutane mai suka zo nema ne su ce sun zo neman rahamarka sai ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ce da su ina shaida muku na musu rahama malamai suka ce abinda ake nufi a nan shine Allah madaukakin sarki yubahi bi ibadihi alal mala'ika Allah yana nuna wa mala'iku cewar yana jidin amma kuma hakan sai mu zo muna saba masa Allah ya kiyashe mu sai Allah ya tambaye su fa yasaluhum rabbuhum sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim kuma shi ya fi sanin yanayin bayin su taratu mai abadi da kuka je kuka kwana kuna gadon su ya kuka bar bayina wani irin hali kuka bar su fa yaquluna sai su ce kanahum wa hum mun rabu da su suna sallah sallah me kenan sallan subahi wa atainahum wa hum yusallun a lokacin da muka iso gare su ma mun same su suna sallah sallar me kira dalla ala ahammiyati hatayn as-salatayn as-subh wal 'asr yanzu dan Allah lokacin da Allah yake tambayar mala'iku ya kuka samu bayina ko kuma ya kuka karanta da su ya kuka baro su suna shaida akan mu sun bar mu muna sallah kai idan kana bacci fa wannan lokacin wannan shaidar ta shafe ka shi sai yana da bakar muhimmanci mutum ya san cewa fa lokacin da kake baccin nan akwai rekod ɗin kaza kai wani fa yana nan yana bacci wannan alkhairi da bayan Allah da suke masallaci suke samu da yawa a wannan lokacin ba ka ciki ha ai karamin misali shi ne kamar kamar ma'aikata ne an zo aiki akwai rajista da safe an zo ana ɗaukan sunan kowa darakta ya shigo ya gawa ne ya gawa ne ya gawa ne ya gawa ne to sai ba gawa ne ba sai ce ina wani za ka ji daɗi wa'ansu kiwatuwa suke yi su nuna cewa su suna kawai dan darakta ya recognize nasu an principal ya recognize nasu da yawa daga cikin makarantu littafi ake sawa wanda ya zo kawai ya rubuta sunan shi in ka zo ka rubuta sunanka idan aka kai wani karfe bakwai ko bakwai da rabi haka shikenan sun principal ya sa a jan layi ma'ana duk wanda ya fada ba wannan jan layi shi yana cikin danja an gane ko amma da haka tsakanin mu da mu bayi amma wallahi wani zai zo ya yi dabara sai ya yadda ya cusa sunan shi a tsakiya shi bai shiga cikin jan ba bai kasa da ja yana ciki zai dabaru don me yana tsoron ɗan adam to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku yake turowa su kai mai report a kanmu cikin yini da dare kullum kuma wayan gari ba a fasawa tun da aka yi duniya ba taba fashi ba a nan da za ka girman girman sarautar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mala'iku sa babu mai rashin lafiya balantana ka ce wani yana da a rashin lafiyar ba Allah ne ya ga dama muke yi ba in ya ga dama yau duk a dorin kasa zai ce babu mai rashin lafiya kuma ba za a yi ba kuma shi yasa cikin aljanna in mun shiga insha Allah babu rashin lafiya mutuwar ma an yanka ta ta tafi ta Allah ya samu dace wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabu mawaqitus salah باب فضل صلاة العصر في حديث نقبة جتوا عن جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر وان ya حديث شين الجرير ابن عبد الله البجلي من شاين ترجمة tarjumasa wa zai tuno min da abu ɗaya cikin rayuwarsa mun sha yi jarir ibn abdullahi al-bajali menene lakabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi yusuf hadhihi al-umma barakallahu fik barakallahu fik wa zai lugaya min wani siffarsa a kai tsaya tukunna kai ka kai daya ya nuna ka san shi da kyau bari mu ji daga sauran <laughs> ne ne karfafa ne kuma yana da tsayi Yawwa. sannan kuma ka ce mene Yawwa kafarsa mun ce wato ainihin kafarsa na daidai da zira'i za ka takalmin sama daidai da zira'i ne shi sa muka ce idan yakan yi tsiri da doki kuma ya tsiri masa tabarakallahu fikum jarir ibn abdullahi bajali qala yace kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylatan a cikin wani dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wata yani al-badr yana nufin daren lailatul badri ba lailatul qadri ba lailatul shine daren da wata ta cika layalil biyu sha uku sha hudu sha biyar to sha biyar shi shine ainihin lokacin da wata take cika sosai hasken ya cika daga bisani kuma ya fara raguwa har zuwa ƙarshen wata manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalli wata kaga cikin ɗin ko wani lokacin yana da kyau in za ka koyar da jama'a da buga misali da abubuwa da suke gani na zahiri makala sai manzo Allah ya ce innakum lallai ko waɗannan yana nufin mu'minai fatarauna rabbakum za ku ga mahalicinku gobe kiyama ba yana nufin nan duniya ba domin nan duniya tabbas nusus shari'iyya sun tabbatar ba a garin Allah a duniya annabi Musa alaihi salam ya roƙi ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ganshi yace a lan tara ne za ka gani ba nan duniya yake nufi lan tara ne walakin yanzu ila aljabal amma kalli dutsen nan zan yi tajalli ga dutse kai ka kalli dutse ka ga abin da dutse zai yi in ya gani ma rabbuhu lil ربه ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa falamma أفاق قال subhanaka tubtu ilayka wa ana المؤمنين Ya kalli dutse Allah ya tajalli ga dutse dutse ya narke shi ma ya suma yana farfadowa ya ce a Allah na tuba ba zan kara neman gani ka a nan duniya ba ya daga cikin dalilan da Abdullahi ibn Abbas ya yi riko da shi a aisha radiyallahu anha ta yi riko da shi akan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gama halicinsa lailatul isra wal mi'raj ba aka ce mai ya gani sai ce nurun anna ura haske gani bai ga Allah ba amma gobe kiyama za a iya ganin Allah za a iya ganin Allah wujuhun yawma idin na ila rabbiha na zira da hadisin nan hadisin jarir ibn abdullahi al ya tabbatar cewa za a ga Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun tunda an ce wa an kalla mahjubun nahnu sadarahu bi idnillahi ta'ala hadisi ya zo cikin sunan cewar ba mun ganin shi ba in kana son ka ga Allah ku yi hira zai zo gefen ka ku zauna ku hira da shi ba sai kana ma ba a'a yana zuwa cikin zuciyar kawai yau ina son hira da Allah kana kana kana wannan tunanin kawai na tare da kai ku hira da shi kai yawa wannan wannan ba wannan ba. kuma gashi mana ta tsoron mutuwa an baka mutu ba za ka gan shi na manzala sallallahu alaihi wasallam yace lalle za ku ga mahalicci ku gobe kiyama kama ta rauna hazal qabra kamar yadda kuke kallon wannan wata malamai suka ce هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي فهمت هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه التشبيه بالتشبيه abin da ake nufi da shi ne nan ana kwatanta kallo da kallo ba wai ana kwatanta abin kallo da abin kallo ba ubangiji Allah subhanahu wa ba a kwatanta shi da wata mu fahimci wannan cewar za ku ga wata za ku ga Allah subhanahu wataala gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan wata wai ana nufin ana kwatanta Allah da wata bari lahil masaru a'la Allah shi halicci wata shi halicci rana a cikin halittunsa kaf wata ba komai bane a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha saboda haka haza ta bihun ru'iya da ru'iya ana kwatanta kallo da kallo ma'ana irin kallon da za ku yi wa Allah subhanahu gobe kiyama yana daidai da irin kallon da kake wa wata a nan duniya dan Allah a lokacin da ake kallon wata a duniya a ce wata ta zo da yatul badr sai an yi cinkoso ake ganin sa akwai duniya akwai wahala wajen ganin sa a akwai cewar to shikenan wa'ansu sun gani ba a bari wasu su fara ganin sa sai sun gama gani sannan wani ya ya gani duk inda kake a doron ƙasa za ka gan shi ba wahala to haka za ka ga Allah gobe kiyama a cikin aljanna ba tare da wahala ba to shi yasa wannan hadisi ya yace la tudammuna fi ru'yatihi ay la tatazahamuna fi ru'yatihi a wata riwayar la tudarruna fi ru'yatihi babu cunkoso da turiri ne a wajen kallon sa a wata riwayar la tudamuna la tudamuna fi ru'yatihi min ad-dayf ay la tuzlamuna fi ru'yati kullun yarahu ala hina a wata riwayar ta tadammuna tadammuna ay tatadammuna fi ru'yatihi ay la tazdahimun la yanzam ba'dukum ila ba'd inda ru'yatihi kowa zai ganshi cikin cikin tsanaki a sake kuma kun san yanzu don kabar wautar mutanen duniya suna ganin ƙarshen daɗi shi ne a nan duniya kowa ya bayani ƙarshen a don Allah ƙarshen daɗi a nan duniya ƙarshen daɗi daɗin da babu daɗin da ya kai shi ne mutane suke gani eh ta mutane sun sha bamban a ga wani yana cewa bene ne wallahi shi ne mutane suna ganin kololuwar jin daɗi shine mace haka ne ko kudin ma da ake nema don me ya ce kuɗi razu kudin da ake nema don me don mace amma an ka ce mace ma ai baka bata ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mata wa khairu mata'iha shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba إلي min دنياكم الطيب والنساء nisa haka cikin duniyan nan ba gida ba ba mota ba ba komai ba abin da دنيا so a cikin duniyar شبا رونش duniyar ku ba duniyar shi bane a cikin duniyar ku nan abin da kawai ya dame ni abu biyu ne turare da mace saboda ka faɗa kai tsaye mace ba wani abin kunya wallahi al'azim a cikin a cikin aljanna babu abin da ke kallon Allah dadi wallahi kololuwar daɗi cikin aljanna kana ganin Allah ka zaka banta ma akwai horulaye haske ya samu ganshi manzo Allah yace fa in istata'tu alla <clears throat> tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fa'al idan har za ku iya kada a rinjaye ku a bisa wata sallah gabanin huduwar wuta a nan rana bullowar rana kuma faduwar ko kuma gabanin faduwarta aikata ana idan za ku iya duk wani abin da zai iya shagaltar da kai daga barin wata sallah gabanin kullowar rana wata sallah kenan sallar subahi da kuma faduwar rana wata sallah kenan salatul asr wanda su yi nuna cikin salloli guda biyar babu masu darajar waɗannan salloli guda biyu kuma shi yasa sallolin da suke biwa kai wahala kenan ita sallar bahi lokacin bacci na yin daɗi ƙwarai da gaske kana cikin gwarci ba ka son baccin ya yanki sai a zo ana kiran sallah sai kafar kafarka sai wallahi wanda suka saba wallahi ba sai an kira sallah ba sallar su bai wallahi ba sai an kira sallah ba wato jama'a rayuwar musulmi abin izina ne ga duk wani arni rayuwar musulmi abin izina ne ga duk wanda ba musulmi ba me yasa bacci na idan kana cikin bacci ba ka tunani ba ka fahimtar abin da ke tafiya wata karamar mutuwa ce amma kuma daidai lokacin sallar bahi wallahi babu wanda ya tashe ka kawai za ka kata shi daidai karfe hudu karfe uku karfe uku da rabi karfe hudu da rabi wanda ya yi lacci to zuwa irin biyar saura kwata haka ga haka kawai ya farka da wannan waɗansu malaman sayan suke cewa shi musulmi Allah madaukin sarki ya sanya masa wata kararrawa a cikin kwakwalwarsa a cikin mamarinsa wannan kararrawa ita take kada masa sai ya tashi ni fasinali ko aljadu ne wallahi ba sani ba wallahi akwai lokacin da ina cikin bacci daidai lokacin da nake tashi sai in ji ana taɓa min kuma ba kowa a cikin ɗaki sai in ji an yi haka in tashi in in duba ko wani ya zo ba sai in ga ba kowa wannan ba ikon Allah bane a inda na je course inda na zauna a ɗaki ɗaya za ta ga an tara da musulmi da wanda ba musulmi ba kiristoci abin yana ba su mamaki daga mutum ya kwanta yana tagwarki har zuwa ƙarfe tara ƙarfe goma bai tashi ba su kuwa musulmi ko mutum ba za ta gaishe ba mutum ɗaya duk da wannan lokacin na yi za ka ga kowa ya miƙe a tashi da sun da haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan za ku iya kada a rinjaye ku kada daɗin bacci ya rinjaye ka idan da la'asar ne ka tsabar ciniki ya rinjaye ka tsabar son kuɗi ya rinjaye ka ka ce kana ofis an kira sallah wani abu ya rinjaye ka wani aiki ya rinjaye ka akan sallan subahi da la'asar idan har za ku iya ku yanke duk wani dalili duk wani sanadi ko wani sababi da zai raba ku da sallan subahi da sallan la'asar ku fi karfi wannan abin ku aikata shi kenan su subahi guda ɗaya ka rasa wallahi ba karamin hasara ba su la'asar guda ɗaya idan ka rasa ba karamin hasara ba thumma qara sai ya karanta wa sabbih bihamdi rabbika lallai kai yabo tare da godiyar ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub gabanin kullowar rana ko kuma faduwarta wannan sai ke nuna muhimmancin sallar subahi da sallar la'asar kuma wannan hujjar ta zo ne cikin alkur'ani mai girma qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabun mawaqit as-salati babu fadl salati al-asr gurguje bari mu karasa babin hadisi na karshe a babin shine hadisin Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة أنزل صلى الله عليه وسلم يكي تشي ودم تمن يسلى تشي salloli guda biyu albardai salloli guda biyu lokutan sanyi na aljanna zai shiga aljanna me yasa aka kira sallan subahi da sallan la'asar albardai sanyi ke da yi albardu wahid albardani ha mutana lilbard albardaini li'annahu maf'ulun bihi yunsabu wa yujarru biliya ha صلى البردين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى haka ne ko? zama haka me yasa aka sa musu suna albardaini? ne bi anna bi anna nasa yusallunahuma fi waqti al-buruda ita sallar subahi ana yin ta ne a sanyin safiya ita kuma sallar la'asar ana yin ta ne a sanyin yamma ha bardu akhirin layl wa bardu akhirin nahar kuma Allah subhanahu wa ta'ala dan muhimmancin wa'annan salloli guda biyu bai sanya mana cikin lokacin zafi ba lokacin sanyi dan ka ji dadin yin su to an ce duk mutumin da ya sallaci wannan salloli guda biyu zai shiga aljanna babu abin da zai hana shi shiga aljanna ka kula da waɗannan ah, idan ka kula da su ka kula da sauran idan ka kula da sauran sallolin ba ka da ayyukan ka sun gyaru أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلحت سائر أعماله وإذا فسدت فسدت سائر أعماله saboda haka kenan yin abinan kulawa da sallar subahi da sallar la'asar iya daga cikin dalilin shigan aljanna a wani hadisi cikin bukhari a cikin muslim manzala sallallahu alaihi ya ce la yaliju nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub duk mutumin da yake kula da wata sallah gabanin kullowar rana kuma faduwar rana to wannan mutumin ba zai taɓa shiga abin nan wuta ba kenan zai shiga me zai shiga aljanna man sallal bardai man sallal bardaini dakhala aljanna ay man hafaza alaihima وصلاهما في أوقاتهما وصلاهما في جماعة وانا ونشيء المحافظة على البنين كيتا ألوك تنتا كيتا كما تكين جماعة وكيكا دي أدعيكي كما وانا حديثي انا تكن صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kudin wani ke neman karin bayani a yake cewa a mana dan tambayi dangane da abin da shafi a taɓace abin da ya shafi liyalil ashir din nan mana abin da ya shafi ka ai da malam ne zai wannan bayani ko yawa mana kaɗan taɓa mana da yamma ashirin

za a yi tsayin arafa insha Allah ta'ala ranar litinin kuma za a yi rufar sallah ranar talata insha Allah wannan shi ya sama Allah yarda wannan lahadi mai zuwa ba za mu zo karatu ba insha Allah ta'ala domin wasu suna shirye-shiryen azumin ababanan tsayin arafa kuma ana shirye-shiryen sallah ah, kuma idan Allah ya taimaka aka idar da sallah din ranar talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi nan ma muna sa wannan lahadin a huta a karasa hutun sallah lahadi na gaba na sama sai mu dawo karatun mu insha Allah ta'ala wannan ranaku <clears throat> guda goma kowane shekara sai an maimaita fadalarsu yanzu ka je cikin facebook kata-kata an yi bayanansu saboda haka eh, ba sai an yi bayanin falalarsu ba Allah ya rantsa da su wala na ashir ai ya wadatar حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع في ذلك من شيء أو لم يرجع بذلك من شيء ثم هذا ba على farala ba ce me ake bukata a cikinsu أبو bukatar abubuwa da yawa abu na wato ainihin yawaita kabarbari yawaita kabarbari a takbirul mutlaq wannan kabarbarin kuma za ka iya yin sa a sarci za ka iya yin a bayyane abu ya fi ya fi sunna kai a bayyane daga yau fa kana ofis Allahu akbar Allahu akbar la إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kana kasuwa. terminus Allahu akbar Allahu akbar wato jama'a mun kashe sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tsoro mu yi dan ta a ce mu da dawai ka inna lillahi wa inna addinin mu su wancan suna kan bata ba sa ba sa ba sa tsoro ba sa tsoro wallahi na taba hawan mota ina jin 1993 daga Jos na tauna daga saudiya na zo nan jos na hau j5 daga nan zuwa Legas. mace ce a cikin mota ta addini mu har muka isa mace tana mana wa'azi tana irin zikirin su tana tana wannan su cikin motar ta dime da surutu da ihu mu hana ta mu hana ta taru kai kana da gaskiya amma kana tsoro kana kunya a ha ce ga ta'addan a ga 'yan taratsin nan sunnar ita ce ka yi ta a bayyane abdullahi bin umar abu hurairah sukan shiga cikin kasuwa su yi kabarbarin allahu akbar allahu akbar ta ka kasuwar ta amsa baki daya mutane suna yi ana girgiza wato shemoni da wannan kabar kabarbarin wannan sunnar ta mutu murs an kashe kabarbari al'amalu salih kawai aka ce duk wani aikin alkhairi da ka sani kai shi azumi daga yau ɗan ka iya ɗaukan azumi da wanda suka ɗauke kenan har zuwa ranar tsayuwar arafa amma ba a azumi ranar sallah kenan kwana tara a jirgin kan azumi azumin ranar arafa kawai an ce yana kan kari maka zargin shekara biyu a sanar mafiya wa sanar kalima aka yazo cikin hadisi cikin sahih bukhari ana son ya zanto ka ana son ka yi wata istighfari ana son ka yi salloli har da fili. sunan rawatib salatu duha alwitr yawan sadaka musamman wannan lokacin da talauci ya katu mutum ya yawaita sadaka yawaita sadaka duk wani aikin alkhairi ana son mutum ya yi shi sannan kuma yana da muhimmanci ga mutane da suke aske gashin su ko gemun su takas da ana kallo na na shiga gonar wayansu da waɗanda suke aske gashi baki ɗaya ko a aske gemu to gaskiya duk mutumin da ya kudurci niyya zai yi lahiyya al-bahiyya mu kenan alhadiyya ko kuma alhadi ga wanda suke kan aikin hajji duk mutumin da zai layya to daga yau ɗan nan bai kamata ya yanka farkinsa ba bai kamata ya aske gashin kansa ba ko aske gamusa ba aske gamu dama shi ba aske yawa ko ba kwana goma nan ko ba kwana goma ba ba a yarda a aski gemu saboda haka da yau ya kamata a ce mutum ya kame daga barin wa'annan abubuwa har sai an dawo daga masallaci shikenan sai kai hadisi da cikin sahih bukhari mutane da afkar daban-daban suna cewa a'a akwai akwai hadisin hafsa ne ko hadisin wa daga cikin matan manzala sallallahu alaihi wasallam cewar ai bai kara komai game da wannan ba Allah aje wannan bai kala komai daga cikin abubuwan da aka haramta masa ba wanda ya gani la ala man lam ya ba wani ya gani wani ya ji ya ce ga abin da aka ci ina fata an gane ko wannan shine kai a takaice kuma dan Allah in za a yi sallah a yi sallah cikin nutsuwa jakunan ƴaƴan da kyau jama'a batun a hawo mashin a cire salansa ana cika mutane kunne ba shine murnar musulunci ba batun a yi wani aski da bai dace ba ba shi ne murnar musulunci ba yanzu labarin da muke samu a yanzu kaban allah nan azo yake gaya mu cewar yanzu yara musulmi samari matasa yanzu abin da suke da sallah shi ne su yi askin alkaza a aski gefe-gefe a bar gashi a tsakiya sannan kuma a gefen dama a rubuta musu allah da gashin su a gefen hagu a rubuta musu muhammad da gashin su wannan ba bala'in bari jama'a kai ka isa ka tafi da Allah a kanka kana tafiya da sunan Allah a kanka kana ganin kuma wani addini ne a shiga bayan gida da wannan sunan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum zai shiga bayan gida yakan cire kudi ya ajiye ya shiga fito sai ya dauka saboda haka lallai in za a yi murna irin na musulunci a yi murna da Allah da manzansa suka yarda kuma a kiyaye kwarai da gaske kar a je da nisa yanzu ana kidnapping garin murnar sallah sai a tafi da ke a cikin da farko a sai an biya miliyan goma to Allah ya kare mu baki daya wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi assalamu alaikum ah, akwai yan bayanai guda biyu kamar haka ah, na farko akwai yan uwa da za su fara jarabawa gobe ɗalibai suna bukatar addu'a a gurin ku Ah, na biyu kuma akwai yan uwa da muke karatu da su a nan akwai wanda an yi garkuwa da yan uwansu suna bukatan addu'a su ma a gudun jama'a gabaki ɗaya sannan kuma ah, masallaci kuma tana bukatan fata layya yayin da wanda Allah ya hure musu ya kasance sun yi za iya kawo mana fatan da ya muna da bukatun ta sosai domin hidima wa masallacin sannan abu na uku kuma na ƙarshe shi ne ranar juma'a mai zuwa kenan idan allah kai mu akwai ɗaurin aure na ya daga gurin malam ismail abdallah da kuma daga marigayi malam hausawi wanda za a ɗaurin auren a masallacin albayan mubasharatin bayan an yi da sallar juma'a assalamu alaikum so wanda suke hannun ubangiji Allah ya dawo mana da su wanda suka kama su ubangiji Allah ya fasa hakuri idan ba masu hakuri ba ne Allah ya cusa musu tsoro cikin zakatansu su saka mana yan uwanmu masu bukatu da alkhairi ubangiji Allah subhanahu wataala ya musu bukatu su baki raya a kore dan uwa musulmi yana tare da mu haka yanzu ya roƙi yan uwa su kaya shi da addu'a kan wasu matsaloli da ke ciki ubangiji Allah ya yi masa assalamu alaikum wa rahmatullah